daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa allah kuwa mai ji ne masani ne allah shi ne. majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahu aliyu azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labarai. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na Afirka a yau. sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan wani batu da hankali a duniyar nan to waɗannan su ne jerin abubuwan da muke ɗauke da madar Allah nan da ɗaki koki masu zuwa za mu zo muku da su ɗaya bayan ɗaya amma kafin nan dai a cikin ɗan ɗaki masu zuwa muna gayyatar ku da ku kasance tare da mu a cikin shirin muna wannan lokacin. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. A Iran ana gudanar da bikin tunawa da shahadar Laftana Janar Qasim Suleimani a wannan larabar inda jagoran juyin halin musulunci zai yi jawabi. kasar senegal ta sanar da kawo ƙarshen kasantuwar dukkan sojojin ƙetare a kasar yayin da kasar ivory coast ta bi sahun kasashen da suka raba gari da sojojin faransa isra'ila ta kai munanan har-hare gaza yayin da duniya ke bukukuwan sabuwar shekara tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas a ci gaba da tunawa da cika shekaru biyar da shahadar laftana janar kasim sulemani iran na gudanar da wani taro na musamman karkashin jagorancin jagoran jin zuhalin musulunci na ƙasar ayatollah da hamenei za a gudanar da taron ne a safiyar yau laraba a husainiyar imam khomeini da ke birnin tehran an tsara iyalan shahidai sulemani da mukarrabansa da kuma waɗanda harin ta'addancin da amurka ta kai musu lokacin mulkin tsohon shugaba donald trump za su gana da shagoran haka kuma bikin zai samu halartar ɗimbin jama'a da suka hada da iyalan shahidai da mayaka da kuma manyan masu fafatuka na gwagwarmaya wadanda za su halarci wurin jawabin ayatollah khamenei margayi janar shahid kasim suleimani kwamandan dakarun rundunar alkudus na dakarun kare junju halin musulunci na iran irgc ya kasance wata alama ta tsayin daka da kuma abin alfahari na ƙasa ga iraniyawa da dama an kashe janar suleimani kwamandan dakarun alkudus na iran tare da abu mahadi al-muhandis babban kwamandan rundunar hashid sha'abi ta iraki na biyu tare da abokansu waɗanda suka yi shahada a harin jirgin yakin amurka a ranar 3 ga watan janairu na shekarar 2020 daidai shugaban kasar senegal basiru Ndiaye ya sanar cewa za a kawo ƙarshen kasantuwar dukkan sojojin kasashen waje a ƙasar daga shekarar nan ta 2025 da aka shiga a yau shugaba basiru ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar na sabuwar shekarar dama a ranar 28 ga watan nuwamba ya ba da sanarwar cewa dole ne faransa ta rufe sansanin sojinta a senegal yanzu ya tabbatar da cewa za a yi hakan ne a farkon shekara ta 2025 ɗin nan shugaban ƙasar senegal ya bayyana cewa na umarci ministan sojojin kasar da ya gabatar da wani tsari na haɗin gwiwa a harkokin tsaro da ya shafi kawo ƙarshen zaman sojojin ƙasashen ƙetare a senegal daga shekarar 2025 ya ce dukkan ƙawayen ƙasarsa za a ɗauke su a matsayin abokan hulɗa a cikin tsarin haɗin gwiwa a watan afrilu ne basiru fai ya hau karagar mulki a ƙasar senegal bisa taken alkawarin samun mulki da kuma kawo ƙarshen dogaro da ƙasashen ƙetare matakin raba gari da sojojin ƙasashen ƙetaren na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummun ƙasashen afirka da dama ke buƙatar ficewar sojojin na ƙasashen ƙetare musamman na faransa bayan da hakan ta wakana a ƙasashen mali burkina faso da kuma nijar sai kuma chadi a baya-bayan nan wace ta sanar da kawo ƙarshen yashirin tsaro da ƙasar faransa wace ta yi mata mulkin mallaka a yankin sahel Shugaban kasar Cote d'Ivoire ko kuma Ivory Coast Alassane Ouattara ya sanar cewa bisa manufar sake tsara sojojin Faransa a nahiyar Afirka a watan Janairun nan za a karbi sansanin sojojin Faransa da ke Abidjan. Alassane watara ya jaddada cewa za mu iya yin alfahari da mu waɗanda zamanantar su ta yi tasiri a yanzu. A cikin wannan yanayi ne kuma muka yanke shawarar shirin ficewar sojojin Faransa daga kasar Cote d'Ivoire a tsarin haɗin gwiwa, inji shugaban na Ivory Coast a jawabinsa na sabuwar shekara. don haka sansanin na bima na 43 bataliyar sojan ruwa ta Borbue za ta mayar da su ga sojin kasar ta Coast daga wata na Janairu na 2025 in shi kamfanin lantin labaran AP ya ba da rahoton cewa za a sanya wa sansanin sunan janar watara Thomas Akunas babban hafsan hafsoshin sojan Coast na farko. faransa ta yanke shawarar sake fasalin sojojin ta afirka bayan korarta daga kasashen sahel uku da ke karkashin mulkin soja da ke adawa da paris ivory coast ta kasance muhimmiyar aminiyar faransa a yammacin afirka tana da sojoji kusan dubu a bataliyar bima ta uku bisa ikirarin da take yi na taimakawa a yankin da ake yi wato a yakin da ake yi da masu ikirari da sunan jihadi da ke kai hare-hare a yankin sahel da arewacin wasu kasashe a mashigin tekun gini to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin tehran sojojin isra'ila sun kai munanan harar gaza a yayin da duniya ke bukukuwan shiga sabuwar shekara rahotanni sun ce sojojin isra'ila sun kaddamar da wasu hare-hare a yankin zirin gaza inda suka nufi yankunan daga yankunan daga arewa zuwa kudu da makaman atilari da ganyaki yaƙi a cewar wani rahoto da gidan talabijin na al jazeera ya nakarto daga ma'aikatar lafiya ta gaza a rana ta 453 na rikicin da ake ci gaba da yi an yi ruwan bumabumai masu tsanani kan sansanonin jabaliya da alburaiji a arewaci da kuma tsakiyar gaza waɗannan hararen sun yi sanadiyar shahadar falastinawa goma tare da jikatar wasu da dama kamfanin dalancin labaran falastinu ya bayar da rahoton cewa wani harin da isra'ila ta kai kan wani gida a jabaliya. ya yi sanadin mutuwar mutane bakwai mafi yawancinsu ƙananan yara yayin da yakin ya shiga rana ta 453 sojan isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ba ga kautawa a fadin gaza tun da aka fara rikicin har-haren sun yi sanadin mutuwar mutane kimanin 45,541 da jikata wasu 108,338 mata yara ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan jarida su ne aka fi rutsawa da su a rikicin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da hararen wuce gona da iri da Isra'ila ke kaiwa asibitoci a Gaza. Wani sabon rahoto da ofishin kare hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar ya ce hararen wuce gona da iri da Isra'ila ke kaiwa asibitoci a Gaza ya yi mummunar illa ga tsarin kiwon lafiya na yankin. Jeremy Lawrence kakakin ofishin hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a ranar Talata gwamnatin kasar ta yi amfani da manyan bamabamai wajen kai hari kan fararen hula da ke samun mafaka a asibitoci lawrence ya karar cewa ofishin na majalisar ɗinkin duniya ya kuma tabbatar da sahihancin harin da aka yi wa mutanen da ke cikin asibitoci ciki har da ma'aikatan kiwon lafiya ya jaddar cewa kai harare da gangan a wuraren da ake jinyar marasa lafiya da waɗanda suka jikata laifi ne na yaƙi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran la masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da zamu mu shiga taskar mu ta shirye-shirye na da kullum inda zamu mu farawa da shirin wato sharhin bayan labarai bayan sa akwai shirin ko kun san sai kuma shirin Afirka a yau kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na muryoyin ku masu saurare da haka ne zan cewa da ku ayi sauraro lafiya sai an ku. masu sauraro sharhin bayan mu na yau zai dubi ne akan tsokacin shugaban majalisar malaman najeriya reshen jihar bauchi akan wato shahid kasim suleimani da yin kira ga musulmi da su zama suna koyi da shi ni ne ba adam da zan kasance tare da ku da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a daidai lokacin da aka shiga jajibirin cika shekaru hudu cif da kuma karatowar ta biyar da shahadar laftanar janar kasim sulaimani masana a kasashen mabanta suna bayyana nau'in sadaukar da kai ɗin da yi da jaruntarsa da kuma rawar da ya taka wajen shimfiɗa zaman lafiya a cikin yankin yammacin asiya a wata hira da shugaban majalisar malamai ta najeriya reshen jihar bauchi sheikh dan azai musa ya yi da kamfanin dillancin labarun labaran iran wato iran press ya yi yabo ga sheikh kasim suleimani sheikh dan azumi ya bayyana cewa a shekara ta 2016 na ziyarci iraki na kuma ga sawun barnar da da'ish wato isis ta yi a fili yake cewa waɗannan 'yan ta'addar amurka da isra'ila ne suka kirkire su su ne kuma suke ba su kuɗaɗe da makamai shugaban majalisar malaman ta ƙasa reshen jihar bauchi ya kuma yi bayani a kan rawar da shahid kasim suleimani ya taka wajen fada da 'yan ta'adda da kuma wajen kafa ƙungiyar gwagwarmaya a cikin ƙasar ta iraki da wasu ƙasashe na gaba ta tsakiya da hakan ya taimaka matuƙa wajen kawo ƙarshen ƙungiyoyin ta'addanci a cikin wannan yanki. har ila yau malamin addinin musulunci na najeriya ya kuma bayyana cewa yadda amurkan ta yi wa shahid kasim suleimani kisan gilla wanda duk duniya ta san rawar da yake takawa wancan lokacin wajen fada da ta'addanci yana nuni da halayyar girman kai da kuma fuska biyu da amurka take da shi sheik dan azumi ya kuma ce gwamnatin amurka ta ta'addanci ce wacce ta yi wa shahid kasim suleimani kisan gilla ta hanyar take cike da nuna tsoro wannan shine hali irin na amurka da kuma 'yan koransu isra'ila a dalilin haka malamin addinin na najeriya ya yi kira ga dukkanin musulmi a duk inda suke a duniya musamman samari masu tasowa da su koyi rayuwar shahid kasim suleimani a wajen fada da sharri da ƙoƙarin ganin musulunci ne ke tafiyar da rayuwa da adalci da kuma samar da haɗin kai a tsakanin musulmi hakanan kuma samar da fahimtar juna a tsakanin musulmi sunna da shi'a kuma su fahimci yadda isra'ila amurka da ƙasashen yamma suke haddasa saɓani da rikici da rabuwar kawuna tsakanin musulmi a ƙarshe shehun malamin ɗan azumin musa ya ce idan har musulmi suka zama haka wato ta fuskar koyi da halayya irin ta kasam sulaimani to da dar allah za su gane wa idanunsu irin koma baya da kasashen yamma da amurka za su fuskanta idan ma rushewarsu ba ta zo ba to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma wata fitowar da za a ji mu ɗauke da wani jigon a ƙarƙashin shirmu na sharhin balab Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba ɗaya ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 30 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 1 ga watan Janairu na shekara ta 2025 bayan haihuwar annabi Isa alaihi salam an fara amfani da kalandar an domeni kimanin shekaru 700 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam a zamanin sarkin Roma Noma Pompilius. A halin yanzu dai a mafi yawan kasashen yammacin duniya ma da kuma wasu kasashen duniya na daban ana gudanar da bukukuwa na daren 31 ga watan Disamba na kowace shekara domin yin maraba da sabuwar shekara ta miladiya. Kamar da kuma wannan kalanda ko kuma kwanan wata ta zama ita ce ake amfani da ita a mafi yawan harkoki na duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan janairun shekara ta 1960 ƙasar kamaru ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka wannan rana ita ce ranar hutu ta ƙasa a kamaru baki ɗaya turawan ƙasar jamus ne dai suka fara mamayar ƙasar ta kamaru a shekara ta 1884 amma bayan shan kayan da ƙasar jamus ta yi a yaƙin duniya na biyu turawan faransa da birtaniya sun yi wa tandar ƙasar kamaru a tsakaninsu sai kuma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru da ake da turawan yankin kasar kamaru wanda ke karkashin turawan faransa ya samu yancin kai a rana irin ta yau a yanda kuma yankin da yake karkashin turawan birtaniya ya samu yancin kai shekara guda bayan hakan masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah muhammad mahadi shamsuddin babban malamin addinin musulunci kuma masanin harkokin siyasa a kasar labanan ya rasu an haifi aitullah shamsuddin a birnin najaf na kasar iraki sannan kuma ya karatu a gaban manyan malamai na wancan lokaci a kasar irakin bayan haka aitullah shamsuddin yana ɗan shekara talatin da shida a duniya ya koma gida kasar labanan inda ya shiga karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafai sai kuma daga bisani ya zama mataimakin shugaban majalisar koli ta mabiya masabar shi'a a kasar labanan sannan kuma bayan nan an sace imam musa sadar shugaban majalisar a shekara ta 1978 bayan nan sai zama shine shugaban majalisar har zuwa ranar rasuwarsa. Masu wurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau ɗaya ga watan Janairu na shekara ta 1955 juyin juhalin ƙasar Cuba ya kai ga samun nasara kuma tare da tserewar janar Batista sanannen ɗan kama karya na ƙasar Cuba aka kawo ƙarshen tsoma baki na amurka da 'yan koranta a cikin harkokin cikin gida na kasar cuba nasarar da 'yan adawa karkashin jagorancin fidel castro suka samu a shekara ta 1959 ya jefa amurka a cikin tsaka mai wuya kasancewar kasar cuba ita ce kaɗai gwamnatin gurguzu a amurka ta tsakiya kuma tana kusa da iyakokin amurka kuma tana da alaƙa ta kot da kot da tarayyar soviet saboda haka ne amurka akwai da yaushe take aiwatar da manufofi na adawa ga gwamnatin ƙasar cuba ƙarƙashin jagorancin castro kuma har yanzu ƙasashen biyu suna zaman doya da manja cuba tsibiri ne a amurka ta tsakiya wanda yake macin tekun atlantika a kudu maso gabashin amurka mai faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu ɗari da goma da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa ranar 1 ga watan janairu ita ce ranar ƙasa a palestine ana ɗaukar ƙasar palestino ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wurare da ɗan adam ya fara rayuwa a duniya wani kuma yanki ne wanda yake gabashin gabar tekun bahar rome wanda yake makwabtaka da ƙasashen jordan masar syria da labana ƙasar palestine tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 6,263 wanda mafi yawansa a halin yanzu yana ƙarƙashin mamayar gwamnatin yahudawan sahiyoniya babban birnin palestine shine kudus da kuma garin gaza sai kuma ramallah wanda su ma cibiyoyi ne na gudanarwa na wucin gadi a halin yanzu khan yunus da nablus su ne manyan birane da suka karu a wannan ƙasa sannan kuma harshen hukuma na al'ummar Falastini shine larabci kuma fiye da kashi 87 cikin ɗari na al'ummar Falastin mabiya addinin musulunci ne. Ƙasar Falastin ta kasance ƙarƙashin gwamnatin Usmaniyya ta Turkawa tsakanin shekara ta 1517 da kuma yakin duniya na ɗaya sannan kuma ta kasance karkashin ikon Birtaniya tun daga karshen karni na goma sha tara yayin da yunkurin Yahudawan Sahiyuniya da faɗaɗa yawan hijirar Yahudawa zuwa palestine ya ƙaru inda adadin Yahudawan ya ci gaba da ƙaruwa a cikin Falasɗinu. Sakamakon tashashen hankula wanda Yahudawa suka yi ta haifarwa an amince da wani shiri a Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka raba palestine zuwa kashi biyu Yahudawa da Larabawa. A bisa wannan tsari fiye da kashi 56 cikin ɗari na dukkanin filayen Falasɗinawa an bayar da su ga yahudawa sauran kuma ga larabawa a shekara ta 1948 bayan ficewar sojin birtaniya aka kafa isra'ila a cikin yankin palestine kuma cikin kankanin lokaci ta mamaye kusan kashi 80 cikin 100 na yankunan palestinawa sakamakon rashin wata hukuma ta ƙasa a palestine an miƙa ragamar mulkin zirin gaza ga ƙasar masar da kuma hukumar kula da yammacin gabar kogin jordan wanda kuma yanki ne wanda shi ma gwamnatin sahiyuniya ta mamaye shi a shekara ta 1967 Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan rawar da shugaban ƙasar Turkiyya ke son takawa a ƙasar Sudan. domin ganin cewa an kawo ƙarshen yakin basasar da ake yi da kuma shiga tsakanin ƙasar sudan ɗin a gefe ɗaya da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a baya bayan nan ƙasar turkiya ta gabatar da kanta a matsayin wacce take son ta shiga tsakanin jinar janar da suke yaƙi da juna a ƙasar sudan domin lalubo mafita ta zaman lafiya wannan matakin na turkiya da ya zo ne bayan da ta yi wannan irin shiga tsakanin tsakanin somaliya da kuma habasha sannan kuma aka samu nasara urdugan din ya bijiro da wannan tai ne kwanaki biyu kacal bayan da aka kaddamar da sanarwar ankara ta sulhunta kasashen somaliya da habasha a nahiyar afirka abin tambaya a nan shine har zuwa ina ake ganin cewa shugaban kasar ta turkiya zai iya samun nasarar sulhunta janar-janar ɗin da suke yaƙi a sudan sannan kuma a tsakanin ƙasar ta sudan da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a ranar 12 ga watan disamba shekara ta 2024 mai karewa shugaban ƙasar turkiyya rajab tayyip Urdugan ya sanar da samun nasara ta tarihi ta sulhunta tsakanin ƙasashen habasha da kuma somaliya an yi wannan sanarwa ne dai a wani taron manema labaru na haɗin gwiwa wanda ya haɗa shugaban ƙasar ta somaliya hassan sheikh mahmud da kuma firaministan habasha abiy ahmad a fadar shugaban ƙasar turkiya da ke ankara bugu da ƙari shugaban ƙasar ta turkiya ya karbi wayar tarho daga shugaban gwamnatin soja na ƙasar sudan wato janar burhan da ɓangarorin biyu suka tattauna muhimmancin samar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa hakanan kuma kawo ƙarshen saɓani rashin fahimtar juna da yake a tsakanin sudan ɗin da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa urdugan ya faɗa wa janar burhan ƙa'idojin da ƙasar tasa take son aiki da su a shiga tsakanin da za ta yi daga cikinsu da akwai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin sudan sai kuma kare ƙasar a matsayin ɗaya dunkulalliya kada ta tarwatse ta zama ƙasashe biyu ko fiye da haka hakanan kuma hana ƙasashe na waje tsoma baki a cikin harkokin cikin gidan sudan ɗin gabanin wannan lokacin turke ta sha zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da cewa ita ce take kunna wutar yaƙi a ƙasar sudan ta kuma zarge ta da cewa tana bayar da makamai rundunar nan ta kai ɗaukin gaggawa da ke faɗa da sojojin gwamnatin sudan wakilin sudan majalisar ɗinkin duniya idris ya kai karar haɗaɗɗiyar daular larabawa a gaban majalisar ɗinkin duniya ɗin a ranar 29 ga watan maris na shekara ta 2024 da ta ƙare da cewa tana kunna wutar yaƙi da kuma taimakon rundunar kai ɗaukin gaggawa tana kai hare-hare a kan sojojin ƙasar to ita ku haɗaɗe dole larabawan ta mayar da martani da ta rubuta majalisar ɗinkin duniya wasiƙa ranar 21 ga watan afrilu tana yan watsi da zargin da sojojin sudan ɗin suka yi mata tare da cewa abinda gwamnatin ta sudan ɗin ta yi shine kaucewa ɗaukar alhakin da ya rataya a wuyanta da ya haɗa da gajiyawa wajen magance matsalar agaji ga 'yan hijira ta kuma da cewa a matsayinta na haɗaɗɗiyar daular larabawa za ta ci gaba da aiki domin warware matsalar rikicin sudan ta hanyar ruwan sanyi yin da turkiya ta yi na shiga tsakanin kasashen biyu ya zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar sauye-sauye a cikin kasashen larabawa a cikin yankin yammacin asiya da kuma afirka ana kuma son ganin an kawo ƙarshen duk wasu rikice-rikice da suke faruwa gabanin shiga donald trump fadar white house domin a zahiri trump ɗin ya nuna cewa bai son ganin cewa rikice-rikice da yaƙe-yaƙe sun ci gaba bayan komawarsa fadar shugabancin ƙasar ta amurka a karo na biyu a dalilin haka ta yin da urdugan ya yi na shiga tsakanin ƙasashen sudan da haɗaɗɗiyar daular larabawa bai rasa alaƙa da waɗannan sauye-sauyen da suke faruwa a cikin wannan yankin da kuma a fagen ƙasa da ƙasa. wani abu mai jan hankali a nan shine urdugan ɗin ya yi te na shiga tsakani ne kwana ɗaya bayan da ministan harkokin wajen amurka ya kai ziyara zuwa turkiyan ya kuma gana da shi. kuma wannan kiran na urdugan din ya zo ne mako ɗaya kacal bayan sauyin da aka samu a ƙasar syria kuma turkiyan ita ce cibiyar samar da wannan sauyin tayin da turkiya ta yi na shiga tsakanin sudan da haɗaɗɗe daular larabawa yana nuni da cewa da akwai wata sabuwar rawa da ake ɗora wa turkiyan ko ake son a ga taka a cikin wannan lokaci da zamani. wato nasar da turkiya ta samu wajen daidaita somaliya da habasha da kuma alkawalin da ta yi na shiga tsakanin falasinawa ma na gaza da kuma haramtaccen kasar isra'ila da kuma ziyarar da urgan din ya kai zuwa alkahira yayin taron kungiyar tattalin arziki ta kasashen musulmi masu tasowa wato d sannan kuma da ganawa da yin da shugaban kasar ta masar suna sharewa kasar ta turkiya fagen zama mai taka rawa a cikin nahiyar afirka da kuma yankin yammacin asiya da cikin kasashen larabawa a yankin tekun fasha da alama kuwa shiga tsakanin da turkiya take son yi a tsakanin sudan da haɗaɗɗiyar daular larabawan zai iya kaiwa ga samun nasara domin kuwa watakila dukkanin ɓangarorin biyu sun nuna amincewa da hakan wani abu mai muhimmanci dangane da shiga tsakanin na turkiya shine bai raba hannun riga da shiga tsakanin da saudiya da masar suke yi ba za ta dora ne daga inda waɗancan ɓangarorin suka tsaya kuma dukkanin masu hannu a cikin wannan wato yankin da faɗa ji, da kuma a can nahiyar afirka a fagen ƙasa da ƙasa duk sun amince da batun shiga tsakanin ƙasar ta turkiya saudiya tun a farkon yakin sudan ita ce ta farko wacce ta yi kokarin ganin cewa ta shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin a tsakanin ɓangarorin ƙasar guda biyu ita ma masar bisa wato dalili na makwabtaka da kuma tarihi da alaƙa ta addini da harshe ta shiga tsakani domin ganin cewa an samar da fahimtar juna a tsakanin ɓangarorin da suke yaƙi da juna. don haka shiga turkiya din domin shiga tsakani a nahiyar afirka zai kara ƙarfafa rawar da take takawa a cikin wannan nahiyar musamman idan har ta hada da alkahira wato suka yi aiki tare domin kara manufofin da suka yi tarayya a kansu domin kuwa samar da zaman lafiya a cikin sudan zai amfani turkiya ya kuma amfani masar musamman ma dai akan batun samar da tsaro a tekun maliya da kuma tekun red sea wannan shine babban jigon da zai taka rawa wajen samun nasarar turkiya din ta hanyar aiki tare tsakaninta da masar turkiya ta zaɓi lokacin da ya dace na biro da yin shiga tsakani bisa la'akari da sauye-sauyen da suke faruwa a cikin yanki da ma a faɗin duniya kuma tuntuɓar janar burhan da urdugan ɗin ya yi yana a matsayin furuci ne da halaccin gwamnatinsa sannan kuma a lokaci ɗaya ɗaukar rundunar kai ɗaukin gaggawa a matsayin wacce ta fanɗare ko wacce ba halittacciya ba kuma yadda ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ta amince da shiga tsakanin turkiyan duk da cewa an san cewa su wato ta yi tsami yana a matsayin ishara da cewa za ta iya yiwuwa ta daina taimakawa masu fada da sojojin ƙasar sudan ɗin ba kuma dole ne ya zamana sakamakon da ake son ganin ya samu ya faru nan gaba kaɗan ba amma dai alama ce ta cewa ɓangarorin da suka fi tasiri a cikin rikicin na sudan sun amince da turkiyan ta taka wannan rawan. a nan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokaci mana ga ko za a shafa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you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 kamfanin dai na mai kalubalantar matakin da gwamnatin nijar ɗin ta ɗauka na kwace masa kwangilar aikin haƙo uranium a wurin haƙo ma'adanin na yankin imuraren wanda yake ɗaya daga cikin mafi girma a nahiyar afirka to wannan shine maru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar gidan rediyon Tehran gidan rediyon Musulunci ina muku fata alkhairi mai magana da kuwa daidai wannan lokaci da shan Rasha daga nan kirfi local government a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Wato ni hakan bai ban mamaki ba sakamakon yau ko dan aiki ko dan kwada kukan nema da yana maka aiki to idan ya ga ya kai ka kuɗi fa dole ne zai nemi takun saka da kai valentina ita tana ganin ita ce uwa a da yanzu kuma tana ganin wannan ƙasa matashiya ta taso tana kusa da ita tana ƙoƙarin ta cin mata to gaskiya a nawa ra'ayi wannan Nijar kar ta biye mata ta yi gaban kanta kawai kamar yadda ta saba yi a sakamakon ta ci gaba da abubuwan ta na alkhairi da take wa talaka in ta yarda ta koma karkashin su kamar yadda ta fita a karkashin su to wani hukunci da musgunawa zai fito daga baya ina muku fata alkhairi mai magana na kushe rasha daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran wato BOH. mai magana suleiman abdullahi daga nan garin fambeguwa a jihar kaduna ta najeriya a gaskiya wannan abu akwai abin ban dariya ne wa kayya antuma wato an ki gudu an yi tsalle amma lallai gwamnatin Nijar na taya kun murna da farin ciki domin duk mutumin da ya kasa naushi ya koma yana gwalo ai kasan cewa an fi karfinsa tsakani ga Allah wannan gwamnati ta Nijar Allah ya albarkace ta ya kare ta kuma wannan kara da aka yi ta dama dai su ɗauka shiriritar banza da ofi ne su ci gaba da kare ma kansu da 'yan uwansu da talakawansu mutunci mai magana Suleiman Abdullahi daga nan garin Fambeguwa a jihar Kaduna, Najeriya na gode. Gidan Radio Iran mai magana Hassan omar daga anguwar Sabon Gari da magaran jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan toba albarkacin bakin na dangane da wannan maudu'i na wagarana. To gaskiya buni mamaki ga ganin yadda kamfanin Orano na ƙasar Faransa ya yi karan jamhuriyar Nijar akan ta hana shi a kan ma'adanin Iranium tunda Faransa ta shekara hamsin tana haƙar wannan ma'adani na iranium amma babu wani ɗan nijar da zai buga gaba da wannan arzikin da ake haƙa a ƙasar shi yanzu rana ɗaya kwatsam an wayi gari an samu masu kishin ƙasa sun zo sun hana wannan haƙar da ake ta dukiyanmu to ya kamata a ce ita kotun da za ta yi shari'a ta yi la'akari da irin shekarun da faransa ta ɗauka tana haƙal wannan ma'adani na iranium ba tare da sanin cewar ina 'yan Nijar suka dosa da arzikinsu ba kenan ya kamata a ce wannan kotun ta ma jamhuriyar Nijar adalci ta bar ma Nijar dukiyarta ta haƙo ta sai da ma wanda take so na gode ku tashi lafiya. Assalamu alaikum biyo head taron jamhuriyar musulunci. Mai magana Bilamin Awar Maji daga karamar hukumar Nangi a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan kara da kamfanin haƙar iraniyam na Faransa ya shigar da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar a gaban wata kotu? Ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba to amma ni ina ganin wannan ihu ne bayan hari. Tunda dai mai gida ya ce ka bar gidansa kamata ya ka bari din. Bayan banga dalilin da zai sa wannan kamfani ya shigar da wannan kara ba. Domin dai wannan arziki ne na ƙasa kuma hukumomin ƙasar ne su suka dakatar da haƙar wannan uranium don haka abin da ya kamata kawai wannan kamfani ya yi shine ya haƙura ya tattara nasa ya nasa koma ƙasarsa daga ƙarshe dai muke addu'ar Allah ya sa gaskiya ta yi halinta na gode biyo head taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryoyin masu sauraron radiyon ƙasa iran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani dawo alaska na kiran ku ne daga nan cikin garin tsatsun burma cikin jihar da magaram jamhuriyar niger to hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa eh, kamfanin orano na kasar faransa ya maka kasar mu nijar a gaban kotu to duba da cewar yan eh, magana suka ce gudun da babu tsira kwanciya ma ta fi kasar faransa ki tabbatar da cewar dukkan wanda ya kama allah to a duniya nan nan ba zai taba wulaƙanta dama duba da cewar eh, gaskiya kin ci moriyar arzikin nijar fiye da ba a tunani tun can da to yan magana suna cewa kan magiya waye to mu kiran da zamu yi kasar faransa ba kotu ba in ina zaki mu a koda yaushe muna tare da Allah kuma Allah yana bayan mai gaskiya kuma muna kira ga al'ummar ƙasar Nijar da ma duniya a duk lokacin da bawa ya yi sallah to ya roki ƙasar shi zaman lafiya wanga ƙasashe in ce kasar faransa da kungiyar ecowas ba su ki ba a waye gari da cewar kasar nijar ta shiga wani hali to a yaushe mu mun kama allah kuma Allah muka sa gaba sani da laska a tsumburum a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu mai magana Ali kula sakatare na kungiyar ta masu kira da sauraro rashin maradi eh, ra'ayina da zan bada dangance da wannan kara da Orano ta kai zance lalle wannan rashin ta ne yau Orano ba ta da abun gayi saboda an riga alƙalmi ya riga ya bushe abin da dai muke fata 'yan ƙasar Nijar su ci gaba da addu'a insha Allah duk wani wanda yake kokarin ya ma Nijar makirci da kulle-kulle Allah ya tauna asirin shi ƙasa ana alƙunuta ana ta roƙon Allah Allah ya kama mana Allah ya hada mu bisa wannan makiya Allah turawa da Yahuda mai magana Ali Bankula ne sakatare na ya ta rashin maraɗi na gode tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu Radio Tehran Radio Musulunci Radio Mai Albarka. Ina muna jin daɗin da kuka ba mu dama na tsoma bakin mu cikin wagga muhawara. Ni ne na kuma Iliya Hamidin mutunan kugurce buza. Eh hakikan bai da mamaki shigar da ƙara Faransa da ta yi bisa ga kamfani na Urano da Nijar ta amshi. Nijar ta amshi abinta ita adda Irano kinta. Faransa kansu ki rungume kaddara ubangiji Allah rakata ki gona Allah rakata ki gona duk wata manohar ki faransa ubangiji Allah ya watsar da ki Allah ya da miki abin ki akan ki Allah ka zamanar da kasar mu lafiya da magabatan mu na AS Allah ka kare su Allah ya kiyaye su daga na kuma Malam Iliya Hamidin mutunan kugurce buza na gode shugaban shirin ban manta da kai ba a gadacci. sai dai babu ta kodare inda kake kana da takodare ne ko kaka ne to sai na ji daga yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radiyon Hausa, Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke nan mara dan gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi wannan mataki da gwamnatin Nijar ta hana dangane da wannan kamfani ya haƙo ma'adanai. To shi dai ma'adanai kasan Nijar yake kuma na 'yan kasan Nijar ne kuma mahukuntan Nijar suke da iko da shi so da duk lokacin da na yi kwangila da kai ko na yi kwantara da kai na ga yanda kake ta hiyar da aikin ka abun bai mana ba ina da izini tun da ƙasa ta ce in ce a'a in ce ban yarda ba wannan ba wani abu bane ba kuma shari'a dai ta Allah da Annabi ce za a yi a tai ko ina ne a biya su su biya muwa mu biya mai gaskiya a bashi gaskiya shi mara gaskiya kuma a bashi rashin gaskiya shi wannan ba wani abu ne ba ita shari'a ai ba hauka ba ce ba ilimi ce ma'ilmanta ake sa wajen shari'a saboda haka duk wani abin da za su ɗaukan mataki na ba su yarda ba ko ko su ɗauki hukunci oho su tahi su kai ƙara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muloyin masu saurari na jamhuriyar musulunci ta iran sunana abdullahi sawan daga nan yamai hassan barka ina maka fatan alkhairi eh, dangane da wannan da kuka asa eh, shine bahaushe ke cewa mai abu ya rantse mara abu ya rantse eh, abun bai zo da mamaki ba saboda me yasa kasar faransa ta yi shekara hamsin ko da wani abu tana haƙar iranium niger ba wani ci gaba da talakan ƙasar ya samu Eh, suke haƙon iranium su koma su je su saida su zo su sa kuɗin cikin banki su abin suka ga dama su kuma su ba jar bashin wannan kuɗin kuma zalunci to shi zalunci bai da wama akwai ma'aikata wanda suke cikin wannan kamfani nasu har yanzu suna nan sauran sun yi mutu saura babu lafiya ba a gani ba a komai kuma babu wani ɗawainiya suka ɗauka alƙawarin suka yi na kuɗi ba su ba su ba e shi zalunci bai da wama wanga abu da gwamnatin Nijar ta yi muna goyon bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye su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 ba alhaji ba yiwa shekara sattin kuna bar jagoman ku kuma yanzu an kuma an dakile ku shine za ku cewa wai za ku kai kara akwai ma wasu 'yan ciraru na nan cikin Nijar ba ma na wajen ba na cikin Nijar suna nan suna neman cewa wasu an tauye musu haƙƙinsu an yi wane ne ba su kan kai shari'a kara a'a alhamdulillah ba ya yiwuwa muhammad to sai a ɗauko wancan zalancin da aka yi ana yan mu abun namu ne ana yan mu shi ga hannu ai wata ministar ta itali ta yi wannan magana to ni ne rabilu malam adamu sarki aiki na kasa baki dai na aza na aboka dan ne nijar in wannan kara ta tashi ni a tura ne wurin na kasa ne baki daya salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi cikin komin irin takwarraka mai yada lamarin na kungiyar masu kira da masu rarrahin jamhuriyar to lalle wannan yan kamfanin Uranan na cikin birnin yan kamfanin eh, Iranan da suka san kai karar yan Niger saboda eh, kamfanin Uranan kenan abin da daidai in sun yi aiki ba a sallame su ba shi na daidai su ba haƙƙinsu kenan a zo a zamana a yi shari'a ya kai shari'a in gaskiya ta kada yan Nijar in ta kada yan Nijar a ba su haƙƙin su in kuma su suna gaskiya a ba su gaske su wata alkhairi zuwa gare ku na kuma da Ibrahim gidan ka da wurin gidan jamhuriyar Nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fata alkhairi musabbabin jagora Hassan Barka to hakikanin gaskiya game da wannan karar da ƙasar Faransa ta shigar a ta shigar da ita ta shigar da Nijar to za mu ce ihu ne bayan hari kuma ko a yanzu yanzu aka tsaya a haka ainihin faransa da ita da sauran kasashen yammacin duniya sun ji kunya muna fatan ubangiji allah ya kara kunyata su allah ya kara kunyata su kuma allah ya ƙara kaskanta su barayi waɗanda suke sace mana dukiyar ƙasa musamman ma ba dai kamar ƙasa ta najeriya abin haushi abin takaici irin yadda suke tatsak ma'adanai a mu na afirka ba ji ba gani da yake allah haɗa mu da shugabanni waɗanda ba sa kishin su na afirka to nijar dai muna mata fata alkhairi ubangiji allah ya sa shugabanni shugabannin ƙasar Nijar su ƙara riƙo rikon alewar yaro kamar yadda suka rika su kara tsaurara tsaro akan matakan akan dukkan wani ma'adani nasu da tattalin arziki muna fatan Allah ya mana kariya Allah tsare mana jamhuriyar Nijar da sauran kasashen mu na Afirka mu ma a Najeriya Allah ya kawo mana irin wannan juyin mulki wanda zai zamanto a kore dukkan wasu wannan masu da kunna a kasashen mu Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kin jihar Niger memba mu da matasan Afirka da shi jihar Niger Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muryoyi masu saurare na gidan radiyon Tahiran ne jamhuriya ta addini musulunci na gaida kowa da sunan Shadi da wannan lokaci musamman hassan barka da kake tura waɗannan abubuwa na muke tattauna albarkacin bakin mu girma dai kan ya faɗi kuma ƙaryan hali barawo da sallama yau nijar ta kai matakin da ƙasar faransa za ta kai nijar kotun koli na shari'a akan mahakar iraniya ɗinta lalle ne duk lokacin da kiɗi ya canza turawa ma za ta canza shugabanni waɗancan na shekana yi maka wanda suke ba su ragama su yi abin da suka ga dama mulkin soja ba haka nan mani ba musamman mulkin sai rsp ta mulkin shugaban kasa ne muna da hujjoji a kan su bi izinin dillahi gidanmu ne ba gidansu ba ne ba za mu yi mu da wanda muka ga dama muka so kuma muna da nasara a kansa bi izinin dillahi domin wannan bawan allah da ya karbi karagan mulkin niyyar da shi da makarabansa kaddara allah ci babu wani mahalukin da ya ishe za shi ko kuma ya taushe shi ba lokacin sha ba sai abin da allah ya yi nasara a kansa insha allah kuma huta lafiya. mai magana kuma mahamudu Isufu dan kasan Nijar kuma dan jihar Maradari daga nan kotun Italiya. salamu alaikum wa wa wabarakatuh sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Isu ne madatai da magaran mu Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira son radio na Afirka reshen jihar da magaran to zai tsaukaci kan wani maru'i hakika wannan maru'i Nijar sai kwarai kwa Nijar ta burge ni kuma gwamnatin wannan ta sai na ana yi da ita kuma ta burge ni Allah ya ba mai gaskiya gaskiya ganin cewa kamfanin na urano ya wa nijar asarar da ta hice ma san adam kuma ya hallaka rayuwar 'yan nijar kuma ya nakasa rayuwar 'yan nijar hakika wannan ya kamata kwarai a in doka ta kama kan gaskiya kamata a hukunta mana kamfani inda ya adalci za a yi kenan kuwa ya kamata nijar ta ta kasance mai kare kanta duk wani talakawanta ta kare su akan wani abin da zai zalunce su kuma wannan aushe lasisin kamfanin wannan hakika hakan shine daidai don cewa shekara yadda hamsin take haƙo ma'adana amma har yanzu nijar kullum ita ce kuma baya akan harkar tattalin arziki manda iraniyan kinnan shine ƙasa mu ne ina ga kasa ta kusan kusan dima a duniya kenan kamata a ce talakan Nijar ya sa na yi na gode ku tashi lami magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar mun ma numa kira sarar radiyon Afirka rashin jihar da magaram. Sunana Nasiru Sulaiman Fal da ake kira da Nasirena Sulimamun Mata Oyo Allah Orano kenan ta Faransa ki haƙuri uwar taki ma kakar taki ma gimshikiyar ita Faransa ba ma kewaye ma'aikaciyar ba an kore ta to kuma ke ma an kore ki kuma yanzu kin ce kin kai karan gwamnatin Nijar gurin wato musamman ma kotun shari'ar harkokin kasuwanci kun kalubalanci gwamnatin sojin Nijar akan wannan mataki. To in ba abin ku ba haƙuri kawai shine aikin ku. Ko da za a ce Nijar za ta yi haƙuri ta da aikin ku to kun ɓata tuwon garin wani gyaran in ɓata wani. in ɗauka kai karan to zawa za a sa sojin Nijar tilas a ce ta aikata abin da ba shi ba ai kun ga baiwa wannan harka ce ta ta ganawa gana ga abina ne in kai mun aiki in ba to ba a buƙatar kukin ba a so za su yi kasuwanci za su yi hulɗa da irin waɗanda suke su su yan Nijar kenan dole hakuri za ta yi orano ni ban gaba ni da ta kira yana ta ce limamin mata ba mu shawara ya ya kamata milan da na ba su shawara su waɗannan yan orano da sun bani wallahi sun tambaye ni da na ba su shawara to kawai wahala hayaniya kawai karayar duniya kawai kusa ku ba kanku aiki ko ɓata wani abu cikin wani abu ina ma sojin Nijar ƙarin jinjina kuma ta yi haƙuri kuma dole ne ko ne sai in kana ta ɗaukaka kana cika sai ka haɗu da wani abu ina yi musu fata alkhairi mai magana nasiru sule malam falalu limamin mata salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa kwamin ɗin galma wakilin masu da saurari na reshen tawa. E dangace da Iranian na kakannin kakanninmu na uwayen uwayenmu na mu karan kamu da 'ya'yanmu da sauran baya su ci unhwani akan danniya da cin amana da Faransa ke yi. Da ya kasance yanzu ƙarƙashin jagora abdurrahman chani ya ceto mana arzikin ƙasar mu ya ceto ƙasar nan ya wayan mana da kai irin can amana da faransa ke mana na kwasar da arzikin ƙasashen mu suna rayar da arzikin ƙasarsu. su kuma suna talauta mu kuma suna hudi a duniya mu ne talaka a wajen bara suna kai kokan mu kasan waje a ta Nijar ba ta yi makanta kuma nan suna kwashe arzikin mu a halin yanzu ga an ga gane cewa arziki namu ne muna wadata da kasar sai kasan mu kuma saboda hakan ga Faransa ta ki bari tunda dai ba ka ba arzikin kakannin suna ba ba na uwayen iya na suna ba dan niya na son kai na ji na ci amana shugabannin na canda yanzu ko kan kowa ya waye Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Usman Maidala Bosheri a jihar da magaran cikin jamhuriyar ta Nijar. Hakika na gaskiya wanga abu ya zo mana da mamaki ko kuma wani bangaren hallo mai zo mana da mamaki ba duba da kasar Faransa tana ganin eh, kasar mu ta Nijar tana kokarin eh, karba dukkanin wani eh, gishirin lasa da suke ko kuma katangar sukari da suke ga kasar mu ta Nijar wanda hakan su kadai suke lasasa wanda ba tare da mu kasar mu ta Nijar a da sun amfane ta ba wanga shugabanni kasar mu masu albarka da suke kokarin kwato mana da dukkanin wata dukiyar kasar mu ta zo in mallaka zuwa kasar mu ta Nijar eh, wanda hakan eh, ita kasar Faransa take ganin eh, kan magiya waye wanda hakan mu kasar mu ta Nijar muna ga alkhairi ne eh, bisa kara da za ta kai kasar mu ta Nijar wanda hakan za a cewa eh, walƙiya ce aka yi a gansu cikin duhu suna ta kokarin eh, tonar ma'adanan ba tare da al'umma kasar mu ta Nijar sun san wata irin eh, alfano kasar mu ta Nijar take ci bisa kan abin da Faransa take tona kasar mu ta Nijar a kwatsam wanga jagorori masu albarka suka ce hakan ha ba zai sake ba zai sake yiwuwa ba wanda haka muna ga alheri ne ga kasar mu ta Nijar duk inda za su kai eh, shugabannin kasar mu ta Nijar muna nan mu al'umma kasar mu na ci gaba da addu'a na dukkanin wata kofa da wata kasa take so ta done mana ta fitowar tattalin arzikinmu wanda haka muna ga Allah ba zai bata dama ba ga kasar Faransa da ma sauran kasashen da suke goyon bayanta. Suna na Usman Medela Bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta a tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. To masu farare da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agadis da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya.